mata Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara wanda muka raɗa mishi sunan filin mata na studio Kalangu wanda ni rakiya aremi ke gabatar muku da ita. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa Radio 38 da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta ta Nijar. A nan babban birnin Yamai za ku saurare mu bisa Alternative FM bisa kan mita 99.4, Kwaratagi FM bisa kan mita 99.9, Challenge FM bisa kan mita 96.6 da kuma Amfani FM bisa kan mita 100. sashen tattaunawa facebook studio kalangu sai kuma yanar gizonmu www.studiokalangu.org filin mata na Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba da amsa ga tambayoyin da ke ɗarme wa masu saurare kai. Haka kuma masu saurare za ku iya ba mu ra'ayoyinku da shaidunanku bisa filinmu na tattaunawa wanda ake kira WhatsApp bisa kan lamba 80 shida 88 hudu. Sinimar 'yan ƙasar Nijar ta buɗe ido ne tare da Mustapha Alasan, Umaru Ganda, Jingare Maiga, Mamman Bakabe, Inusa Usaini da kuma Mustapha Jof. A lokacin nan mace guda ɗaya ce take haskakawa a kafofin kallo ita ce zalika sule jaruma ta farko a ƙasar nijar kuma ɗaya daga cikin mata masana ƙwararru a cikin sinema a afirka yau a faɗar albert shaibu ɗan jarida ƙwararre a cikin sinema sinimar ƙasar nijar wani nau'i ne mata matasa sun kawo nasu ƙoƙari ga aikin sinima kamar daraktocin fim masu tsarawa jarumai masu haɗa fim ko kuma fotuna da dai sauransu wannan ci gaba ya kawo haske ga kallon da ake yi wa mata cikin sineman nijar tunda yanzu mata suke kallon wasu matan a yau za mu tattauna ne akan hasken mace a cikin sinemar kasar nijar a wata fadar yaya masu fim ɗin suke wakiltar mata a cikin aikin yin fim. Wannan wakiltar ta ci gaba tun shekarun sattin da kuma shekarun saba'in. Wannan sabon ƙarni ne na 'yan fim yana kawo wani sabuwar fahimta domin samun amsosin nan ina tare da jaruma zalika sulai da kuma aisha maki mai tsara fina-finai wanda ta yi fimkin larbar samfuri ana nufin itaciyar da ba ta da 'ya'ya da ya ci tukwici da dama zuwa yau tukwicin yabo nawa ne kuka ci aisha maki na gode da kuka ce ni bisa wannan tattaunawa ta studio kalangu kuma ina mai muku farkar fata fatan alheri saboda irin wannan muhawara da kuke tsarawa da take ba mata dama su zo su tsoma bakin su biskan harka abin da ya shahe su wato su yi magana kansu da kansu eh, larabar samfuri a fin ne wanda ya hutu a 2016 kenan yanzu ma'ana iya da shekara uku mm-hmm. ya samu cikin yabo a kasashen duniya da dama Eh, ya samu tukutin yabo uku. Baki barka kuma muna muku godiya da amsa kiranmu da kuka yi a wannan filin namu na filin mata. Hmm? Yanzu kuma za mu saurari tarihin jarumar farko na fina-finan ƙasar Nijar Zalika Sulaim. Wasannin kwaikwayon kasar Nijar da kuma na Afirka za su tuna da wannan sunan Zalika Sule, jaruma ta farko a kasar Nijar da kuma mace ta farko da ta fi sani a cikin sinema a Afirka. A wannan lokacin tana da shekaru 73. Zalika Sulai uwar yara shidda ce an haifi sanannar 'yan wasar kwaikwayo a nan babban birnin Yamai anguwar Zango a cikin musulminci a shekarar 1947. Baka ce doguwa wadda wasan kwaikwayo ke birge ta tun tana karama. Ta soma aikin nan ne a shekarar 1966 duk da kasancewa a cikin wani yanayi mai wuya da bai ba wa matashiyar nan damar yin aiki a wasu wurare kamar su sinema. Jarumarmu ba ta taɓa ja da baya ko fashi ba. A cikin hali kamar wanda ƙasar Nijar ke ciki eh, wani bi mutane ba sa iya bambanta hakikanin al'amari da wanda ake misaltawa a yayin da ake gudanar da matsayin yaunin da aka azama mutum. Misali na mace mai zaman kanta ko mace mai kwartanci sai mutane su ma wanda yi wannan matsayin Allah wadai kuma mutum ya kasance abin dariya ga mutane. Akan wa'annan misallan gaskiya Zalika ta fuskanci hakan an sha mata gulmace-gulmace. Tare da goyon bayan iyayenta Zalika Malika ta ci gaba da ƙoƙarinta har zuwa cimma burinta na zama jarumar firim sananniya a duniya ga baki ɗaya. Bata taɓa zuwa makarantar boko ba, Zalika Sulai ta yi fita a cikin dukkan fimimomin Umaru Ganda kamar su Wazu Polygam, Kabas Kabo, Shaitan ta fito kuma a cikin fim biyu na Mustapha Alasan wanda ake kira leretur dan Naventurier. Ana nufin dawowar wani ɗan kasada da kuma fimkin da ake kira FVVA Fam Voiture Villa Argent. Ana nufi a nan mace mota gida kuɗi tare da jingarai ga cikin ob noir wanda ake nufi alfijir zalika ta yi zama jarumar wasannin tiyatar a abidjan cote d'ivoire ta fito a matsayin magatakarda cikin fim kin petanki bayan wani horon aikin gyaran fim wanda ake kira montage da ta yi na tsawon watanni goma sha takwas a paris ta zo ta yi aikin gyaran fim kin nan a nan talabijin kin ƙasar niger har zuwa shekarar da aka sallame su bayan shekaru goma da ta kwashe a babban ofishin birnin sanya mai ta yanke shawarar ci gaba yin kasada don bincika wani ɓangaren da ba na sinema ba wanda ya sa ta yi rayuwarta a ƙasar Amerika har na tsawon shekaru tara inda take wasu ƙananan ayyuka sannan daga zuwar ta kasar Nijar ta tafi kasar Maroc tare da ‘yarta Zalika Sulai ta dawo kwata-kwata ba kasar Nijar sai a shekarar 2016 bayan wani dogon bulaguro nesa da sinema da ta yi. Madalla sai kuma mu saurari kaɗan daga cikin fimkin Allesi. Sohon aran bai danguwa tukun matakan irdona nan. To ai ta genti. Aina, aina. Wata kan inna silma sintin dai Na shiga aikin film ne tun ina da shekaru 18 zuwa 19. Le de de l'Aventurier na Mustapha Alhassan da shi ne na fara. Kun saurari Fimkin Allesi. Fimkin Allesi kuma film ne da Ramatu Kaita ta tsara na jinjinawa 'yan fim na farko na kasar afirka ramatu kaita ta jinjina wa 'yan fim na farko a afirka a cikin wannan fim fimkin mai suna alesi da muka saurara zalika sule kun tsinci kanku cikin wannan fim fimkin yana da aminci ga yanayin shekarun farko na sinima a kasar nijar. wannan filmkin ta alesi da ramatu kai ta yi lokacin nan ni ma nan ina can etazuni kayan in ta yi ma sai da ta yi shirye-shirye muka shirya to ta ta abin gaba sai ni na tahi da na tahi kuma hallo kuma tan tutube ni kuma na komo muka yi allesin kinna to kahin allesi na yi filmomi da dama tun da fara da na yi tun alo dari tara da sittin da shida na fara sinima allesi ma bayan 2001-2002 mhm, mhm. to mm, aisha maki kun kalli fim kin allesi me za ku ce aka to fim in allesi eh, kamar yadda ramat take faɗa mhm. wadda ita ce ta tsara fina-finan fim ne kamar wanda yake jinjinawa kuma duka waɗanda suka fara aikin sinima wato su ne da faransa ake cima divansi mhm. amma eh, kama a cikin fim kin nan abinda kamar nake iya ciya ya kayatar da ni shine wanda kamar zalika ta zamanto ita ce wanda ake iya cewa kamar igiya wadda take jan duka sauran mhm. a ciki saboda ni saboda kamar yadda kuka haɗi jaruma ce wadda ta yi ta ba da kanta a lokacin da ya zamanto ana cikin wahalhalu mhm. wanda yin sinima ya zamanto kamar sakarci ana ganin shi kamar macen da take kamar karo mhm. wadda bata da mutunci kuma ta yi kokari ta jure da hakanin kin ta ci gaba da wayar ma da mutane kai mhm. saboda aikin sinima aiki ne wanda sai kana da kuzari ko da maza ma baranta ma a Nijar kuma a lokacin da suka yi shi lokaci ne wanda abin ba a san shi ba sosai mhm. kana iya yin abin na kwaikwayo ne amma sai jama'a su ga kamar tsarin rayuwarka ne rayuwa mm. kenan akwai lokacin nan sun sha wahala an yi ta zagin su musamman ma ita diya mace wadda kuma ya zamanto aikin sinima maza sun yawa kuma tana tare da su mhm. sai mutane sukan ganin kamar rayuwarka ce haka nan kenan eh, abu ne wanda ake iya cewa ta yi kokari saboda inda a ce ba ta yi kokari ta ci gaba da yi ba mm-hmm. wasu mata ba za su zo su tunda a lokacin akwai da dama da suka fara kuma suka hwasa mm-hmm, mm-hmm. to don haka ne eh, fim ne wanda ya kamar ya hudu su kuma daga cikin duhu duk da ma dai ta ce ba shi bane wanda suka fara yi kin amma da yake ya zamanto an yi zancen su tunda sinima a lokacin nan babu kuɗi ya to an fara ya fara ja da baya mhm, mhm. kenan sai suka komo kuma kuma musamman ma ita eh, yana da kyau a tunatar da shi mhm. tana ɗi daga cikin mata wanda suka fara fina-finai a ƙasar Nijar ba ma a ƙasar Nijar ba Afirka gaba ke da ta to mace ta farko wadda ta fara fitowa a ganta a tele haka tana irin wannan aikin kenan kun ga ci gaba ne ga Nijar cewa eh, muna da abin da ake cewa wato wanda suka fara ko yan farko wala fiyoni. inda kuma zagi yana hana mutum ci gaba da ban ci gaba ba tunda in zagi ne na sha zagi an zagi iyaye na tare da ni amma duk da wannan tunda gida ba a hana ni ba kuma ba a tsine mun ba sai da ya kai yau hada na mm. bure na kuma na yi filmomi da yawa amma niger ba nigeria ma na yi film wannan film kin alo da tara da saba'in da bakwai mhm. na yi film tare da adamu halilu shi babban director ne na, na, na film mhm. to masha Allah eh, aisha maki kun kalli fim kin zinariya na Ramatu Kaita labarin soyayya da al'adun gargajiya a cikin masarautar Zandar. Zandar kuma garin ku ne. Na kalle shi, na kalle shi kallon farko da na mashi dai a Burkina Faso ne. Mm-hmm. To lokacin da ya tafi kwambala a Fesbako inda kuma ya ci nasara ya zo da kyautai ya har ka yi mashi mm-hmm. Masha Allah. To za mu saurari kaɗan daga cikin fim kyan zinariya. matsalar ta abokiyar taki shi yake sa wani duhu a ido na banna ganin komi banna ganin komi ita ce kuma ga ta tayi tsaye gaba na ita ce yanga dai bin sani no gogin wani madin dabu kamar dai magana zuci ce take namun ki a'a babu komi inna baki san auren ki uwayen ki suka zaba miki ai da sai ki hode tun da wuri duba ki gani kiya cikin hakuwan ki riba hannuwanki sun yi hori sal ba lalle ba ki kitso wai me yasa ne ba ki akwai da kanki turiyansi ifo sai kan nisin bon hanse wasu ha zuciyata ta samu tabo kana so ka ce mini ka sare ne tun ba a kara ba kalle ta ya kamata ka jajanta mu ka san cewa ba laifi na bane fimkin zinariya kenan muka saurara kaɗan daga ciki fimkin zinariya kuma fim ne wanda yake bayani bisa kan soyayya da kuma eh, al'adun galgajiya a cikin masarauta a ganin ku wace mace ce aka wakiltar a cikin wannan fimkin mace da makomarta ko kuma in ce rayuwarta ya ɗoru ta hanyar aure hajiya zalika zinariya ne ban gani zinariya ba sosai kamar yadda zan gane mm-hmm. zan faɗa a ciki eh, mm-hmm, mm-hmm. haka ne aisha a ganin ku wata mace ce aka wakiltar a cikin wannan fimkin to kamar eh, ni a nawa gani ina iya cewa zinariya kamar fim ne wanda ya wakiltar da mace amma musamman biskan harka abinda ake ce ma wato kamar alkumiya ake ce eh, mace ce wadda ta kai lokacin armi mm-hmm. tana so ta yi armin kuma amma ba ta san wato ba ta san bazance ta hanyar da ta bullo ta kwatanta zancen tana son shi wanda zai arme ta mm-hmm. ya zamanto kamar eh, ana guda wato kumiya mm-hmm. wadda ta mace ta kumsa hmm. kuma hannu ana gwada jarumtaka da kuma hannu ban hannun mata hmm. a cikin kamar kun san in kana da matsala kamar in ya dami mace hmm. mafi yawanci mata sukan iya ganewa musamman ma in ya to kamar harka ce ta fuskan harkar soyayya kenan akan iya kawo mata ne akan iya kawo mata ban hannu kuma da an gane ne matsalar ta kuma dan a shayo ita Mm. sani magwari daraktan makarantar eh, ƙasa na 'yan wasan kwaikwayo na nijar ya gaskanta cewa mata da suke fitowa a fina-finai mata ne da ke kare hakkinsu ko kuma suna taka mahimmiyar rawa ce a cikin al'umma wannan ne tabbat musamman ma batun jarumin shugaban mayafin baki wanda ake kira jingarai maiga ga ɗan bayanai da ya yi. Ni ina ganin dukkan fina-finan Nijar suna magana ne kan halin rayuwar mata a cikin gidajensu da muhallinsu, macen karkara da macen birni. A dukkan fina-finan da na shirya ina magana ne kan mata, ina ba mace damar yin magana. Ni abin da ya ɗauki hankali na shine tarihin rayuwar mata da nake gani da idona a duk safiya a matsayina na ɗan wasan sinema. sai kuma mu saurari wani fim kinshi da ke kan shirye-shirye da ba a fido shi ba mai suna la femme noire du village bakan macen ƙauye kan ni gani haure kirgusai zari donu kin watu kul kofai da kurbu kurba nuna ka gane sai aina wogin wani ai wogin bankana manga bankana manga manga wani da mu furku ai ai wani gane furku Madala mun shi dai wani fada ne ya afku tsakanin wa'annan ma'aurata wanda har ya kai ga bugo. Wannan kuma yana nuna wahalar da wasu matan, matan aure ke sha a cikin gidan aure. kamar yadda jingaren maiga ke bayyana ire-iren wa'annan kaskanci ga mata a cikin wasu fina-finan shi ko kuma in ce a cikin wasu fim shi a shekarun bayan nan wasu mata matasa sun kafa kai cikin harkokin sineman nijar aisha maki ta kasance sananna a cikinsu muna kuma iya zana amina waira da fimkinta mai suna la Dan dans le vent wato ana nufin fushi a cikin iska Nana Hadiza Akawala mai tsare-tsaren fina-finai da ta tsara fim kin Bibata e Parti. Bibata ta tafi wato a Hausa da Amina Mammani Abdullahi da take da fim fimkinta ita ma Sur les traces de Mammani Abdullahi, sahun Mammani Abdullahi kenan. Bibata marubuciyar sarauniya duk da ita ba a santa ba hakanan kwarai da kuma linda jiyata da wa'annan matasan masu tsara fim an ga sabon wakiltar mata sabbin al'amurra sabbin labaru sai kuma mu saurari kaɗan daga cikin fimkin larabar sanfuri itaciyar da bata da 'ya'ya. Shayar mamma. Ya ke uwata, wajen haihuwa kika rasa ranki. Gani ni kuma larura ta ishe ni saboda na kasa haihuwa. To, lalle kina samun haihuwa. Akwai maza, amma haihuwar ta akwai wata magana. Kwambiyan da ku som nous a sufi. Ma'aurata nawa ke da kwai kamar mu wanda ba sa haihuwa? Mace inuwa ce ga mijinta, sannan kuma mai bashi 'ya'ya. ni itaciya ce wadda ba ta da 'ya'ya da me za ka ji a cikin wannan al'amarin ga ki mace amma kuma ba ki haihu fimkin larbar samfurwi dai fim ne da yake nuna wahalar da mace take sha idan ba ta aihuwa aisha maki wannan fim mai eh, sunan larbar samfurwe da ke yawo a duniya don bayyana tsananin rashin haifuwar mace mun saurare shi kaɗan daga ciki shin kun bayyana wasu abubuwa ne da ke ɓoye ina so in yi ɗan jan hankali saboda mafi yawanci mutane sukan mishi wata fahimta wadda ba ita ba mhm. ana ganin kamar matan da ba haifuwa ne na wannan yi ma'ana eh, matan da matan da na gura ba mata bane wanda ko likita ya yi gwaji a kansu ya ce tabbas bisa aihuwa uhm, uhm, uhm. ma'ana ni nakan iya cewa wanda suka samu latti wanda suka samu eh. latti gurin samun ciki ciki kamar suna aihuwa amma ana ɗaukar lokaci ana ɗaukar lokaci eh. saboda mi kamar in aka yi armi wata tara in ya huce in dan mace ba ta da ciki jinjirin ciki ko kuma bata aihu ba mm -hmm. sai a fara kucece kuce akan al'amuranta mhm, mhm. wasu sun fara ma mijinta ka ɗauki sabuwar amarya wasu sun fara bata aihuwa kowa dai yana nashi tsokaci mhm, saboda haka ne to ina an aka ɗauki tsawon shekaru da dama kuma musamman ma a yanayin nijar inda mata suke da a takadijin mace tana samu aka ce a kaɗan ɗa bakwai a aihuwa to ina wadda ta gaza samun guda kenan kin ga ko in aka zo bisa kan harkai in an taru wurin tare da mata mhm. tsegumi da yawa yakan bullowa mhm. kuma musamman matan sukan iya samun sa a cikin wani hali na kumci saboda ƙananan maganganu da ake gaya musu wataran kamar da wasa sai a so koma mutum magana mm. to takan ma mutum ciwo sai kiga sai mutum ya je gida shi kaɗai zai yi kuka mm, mm, kuma abu ne wanda babu kasuwa inda ake sayar shi ba kuɗi yake ba da shi barantana ka ce mutum bai yi ƙoƙarin ya je ya sayi ba to sai mutane ba su iya ganiya akan wannan sai ana takura mata da yawa to a lokacin da nake zuwa kamar biskan harkar neman aihuwa likita mhm. sai na gamu da dama mata da dama masu wannan matsalai zai mhm. daga an zamana in mace ta ganki da takarda a hannu sai ta matso ta tambaye ki ciki ne da ke in kika ce mata a'a kenan ta gane sai ta ce miki ni ma ban aihu ba nan da nan sai ta fara hwada miki matsalolinta a eh, mhm. hali ba ta san ki ba shi yasa ni na gane da cewa matan da suke cikin irin wannan kuncin suna da bukatar yin magana saboda magana in tana cikin ciki baka hudu ta ba ita ma cuta take zama mhm, mhm. daga an hudu ta sai a samu sanyi a cikin rayuwa saboda shi ne sai na ceto tun da Allah ya sa ni ina da cikin wannan matsala kuma Allah ya bani na san yadda zan yi in wallafa wannan al'amari nasu mhm. don mi ba zan yi ba fina-finai a cikin shi in hudu mm. to dalilin haka ne sai na samu su mata wanda suka yarda suka bayyana mini matsalolin da suke ciki shi yasa sai na wallafa wannan fimkin mhm. saboda in gwada ma jama'a takura da wannan matan suke ciki takan iya yiwuwa wasu a da wasa ne suke amma basu san abin ya kama mace ciwo ba eh. kamar mace ta zo gurin biki ta ɗauki jinjiri sai ki ce mata ke yaushe ziki na kiɗa mm, ko har yanzu kina nan ko ke har yanzu kina nan ko kuma a mm. ce mata ke sai dai ki ciki kwanta mm, sai ki ciki kashi to duka irin wannan abubuwan ne masu bakanta ma mata rai wanda Allah bai ba haihuwa ba iya nema tukuru yana nema ya shiga nan ya huta nan bai samu ba kuma idan ya zo inda zai ji sanyi mm-hmm. sai a takura mishi saboda shi ne musamman ma wata mace da na fara gani ta ce mini akwai lokacin da ta je mata kanan mijinta ta haihu sai ta ce ta ɗauki jinjiri haka tana mishi wai sai wuta kanwaye sarakuwar ta sai ta mata ta ajiye shi ajiye shi ki ajiye shi tunda da ke ba aihuwa kike ba kake ɗauki ɗan mutane sai ta gaya mata kama a da wasa ta ce kuma sai ta ce ma matan ƙannin mijinta guda biyu ku sa ta a tsaka wataƙila ko kun shafa mata aihuwa to da kuka take gaya mana wani abin da muka game da ita a nan kilinik barka yare na yi mata kabaci to kuma musamman ma nima a lokacin nan ina jin kala kala irin wannan ina cikin matsala wadda kana gani sai a ce maka yaushe zaka aihu mm-hmm, mm-hmm. ko ko yaushe bariki ne yake hana su aihuwa haka kaza dai ba su so su aihu dan ka su yi kiba ba su so su yi kaza kananan zantatteku kuri alhali mutum bai sama mi kake kutun da yake cikin ka mm-hmm. mm-hmm. kuma amma sai yake maka ita irin fahimta kuma alhali shikin da yake da aihuwa ba saya ba kuma Allah dai shi ne ya ga dama ya bashi kuma shi yake iya ba saboda haka ne sai na ce to wataƙila idan ne wannan fina-finan zai sa kan mutane ya waye musamman ma da yake mutane suna ma abin muguwar fahimta idan ba a aihu ba sai yanzu yanzu nan sai a rika ganin kamar eh, matsalar daga mace ce ne musamman ma maza idan me ke da suna ana cewa kamar in suna samun abin ake ce ma erection mhm. sai su ga kamar kawai daga ana erection ai aihuwa za a yi alhali ana iya yin shi kuma ya zamanto a cikin mani akwai kwayoyin da wanda basu da karhi eh. to shine na ji inda likitan yake kwatanta da lalle rashin haihuwa ba daga mace kaɗai yake iya samuwa yana iya samuwa daga namiji ko daga mace kuma abu ne wanda idan aka yi aka je aka yi gwaji takan iya yiwa a samu a samu me ke da suna mafita a kan mm-hmm. shi don musamman ma wani wanda yake gaya mini bayan fim in ya hutu ya shekara haka ɗaya da rabi ya ce mini shekaran su goma sha biyu da armi amma bai taɓa yarda matar shi ba ta ce mishi likita ya ce su je yarda ya je mhm. sai a wannan gaman da ya gani da likita ya ce mishi ana iya samun magani da suka je ce aka yi gwaji kwa manin shi ne yake da latti mm-hmm. bai da me ake cewa lantar gare shi da aka je aka yi gwaji aka bashi shi dan magani yanzu zan tana nake muku sana nan sun samu dan su da namiji to shi ya kiraye ni ya gaya mana haka ya ce mana ga abin da ya faru lokacin da matar take da ciki yake gaya mana ce sun ji mm-hmm. ashe ba daga ita bane matsalar daga shi shekara sha biyu suka yi suna zama suna jiran yaushe matar shi zata aihu yaushe zata yi kaza ai mata kishiya guda kishiyar ta zo ita ma haka matsalai. amma yanzu kuma waccan kin ta samu ciki ta aihu to kun gani kenan kama haka ne dan a yi wayar da kai saboda shi ne musamman ma zuwa ga mutane da wani bi sai su dora ma macen laihi alhali kuma matsalar ga namijin yake hakika mm. hakika eh, yaya al'ummar kasar Nijar suka karbi wannan fimkin to gaskiya fim ne a lokacin kan ya hutu ina da ne idan na ba mutane haka wanda suke kusa da ni suka karanta sai su ce a ah, wannan fim idan kika hudo shi mutane su ga kamar tsokaci ne yi hankali saboda abu ne wanda ya kumshi aka ce zancen aihuwa ya kumshi harkar sexuality mm-hmm. abu ne ya kumshi harkar zaman gidan arme kuma abu ne wanda ba a so mace in tana da matsala ta daga muryar ta sama aji to duk da haka nan kin ma dai ban yarda ba na ki sai na ce musu ai akwai hanya wadda zan bi ba sai wai an zo an yi shi ba cikin rashin kunya ba mhm. rashin kunya bane za a yi mutane ne suke da matsala za su faɗa jan hankali jan hankali ne mhm. ake so aiki nan ban ga dalilin me zai sa ya zama matsala ba dan shi ne ma hallo dan in kwatanta ma da jama'a da lallewai abin da jama'a suke wataran akan iya zawa sai a ce addinin musulunci ya ce kaza alhali a'a kawai al'adunmu ne don shi shine akwai shek ismail wanda ya kawo babban haske a cikin al'amarin da mata suke rayuwa a ciki inda musamman ya bada misali bisa kan annabi ibrahim salam inda allah ya jarabce shi da rashin haihuwa har ya shekara ɗari bai samu haihuwa ba kin ga kuma shi haliyin allah ne to kun gani hmm. yana da kusanta da Allah yadda dan adam to shaki ismail ya kawo wannan haske a biskan wani al'amari inda ya kwatamta da an yi abu ne wanda daman ya wakana kuma gaya inda hajara wato matar shi bayan aihuwa ta huce ta mm-hmm. har ta shiga abin da ake cewa menopause wato ta shi ta fasa aihuwa mm. amma kuma Allah ya maido mata da haihuwa kuma ta aihu kenan dan a gwada ma jama'a da lalle al'amari ne wanda Allah kaɗai yake da magani a kan shi. da maganin shi. Mm-hmm. Um, Hajja Zalika Sulai, kun kalli wannan fimkin na eh, Larabar Sanfurwi? Na kalli Larabar Sanfurwi. Me za ku ce aka? Ni filmkin nan dai ni da ya birge ni. Ina mm-hmm. son shi ko da na ga filmkin nan sai na tuna abun da ya wakana ma a gidanmu ne ba wani ba tunda kanuwata da ta yi arme sai da ta yi shekara goma sha biyar ba su aihu ba amma duk da wannan mijin bai sake ta ba kun bai mata kisha ba sai da ran da Allah ya ba su to kamar yadda Aisha ta faɗi ne aihuwa dai na Allah ne ko kana da miliyoyi ba za su bai ka aihuwa ba sai dai ka tai ka yi ka ce a baka aro wannan aro ne wanda za su dai su yi adoption ko ko wani abu ni dai na na na so film kin yayi mini kuma yana ja hankalin mutane kuwa yana ja hankalin mutane yana magana bisa kan mutane wanda ba su fahimta ba in dai mutum ka dibi ka kalli film kin nan da hankalinka kana lura ka san abun da take hudi ciki aisha maki fim kinku ya fi damuwa sosai kamar labarinku batunku da kuma tsarinku. Shin fim kinku mai zuwa da kuke shirin fiddo shi kun ci gaba da wannan bambancin na kallon mata game da al'amuran nishar? Eh, wannan gamin ba buskan mata bane nake mai wannan gamin kallo na ya koma buskan matasa mm-hmm. matasa na nijar kuma eh, muke da suna globalman matasa na wato yankin wankin sahel wanda yadda muke ciki yanzu dai matsaloli da dama suna tare da su wa'annan matasan mm-hmm. inda ake ganin wasu saura wanda sun ba da hankali bisa kan tashin hankaluluwa wanda suke faruwa mm-hmm. to saboda shi ne wannan gamin na juya kamarata inda nake so in haska ta biskan wasu matasa wato da ake ce ma yan fale wato a garin da magaram mm. eh, ina so in yi wannan fina-finai ne saboda in kawo wani haske biskan su wa'annan yaran menene menene yake damun su saboda mafi yawanci akan haska mutane a ce wani ya lalace mm-hmm. kowa na na banza ne to ni kamar akwai abubuwa da suke suke damuna shine wana da ya lalace kamar menene ya sa shi ya lalace menene mm. dalilin lalacewa shi kuma wata hanya ce akan iya bi don a ga an shayo kan wannan lalata tashi mm. to saboda shi ne wannan gaman nake taimakin wato biskan harka wani abu ne da ake ce ma extremism violin mm-hmm. don shi ne nake yi na tahi ne da farko dai na ɗauki misali ne biskan abin da ya faru a alif 2015 wato lokacin da shugaban nijar wato muhammadu isufu ya tahi fari inda ya yi magana akan wato ne charlie abdu wanda mutane suka ɗauke shi da zafi suka kalle shi wani irin kallo mm-hmm. mm-hmm. wato saboda shi ne e, zan tahi daga wannan farkon abin da ya faru inda mm-hmm. aka samu kashe-kashen kai eh, a nan garin fashe-fashe da sauransu da nan garin yame da zandar kenan wato zan haska ne a cibiyata wato garin da magaram inda na girma e, jiha ce mai tarihi mhm, mhm. mai dimbin gaske kuma jiha ce wadda ta samanto ta rika tarban jama'a da dama wanda suke bi kamar karavani for mhm, example da suke bi ta nan su wuce su ya sahara to ni na girma a cikin wannan me da suna tsarin na eh, kwanciyar hankali da kuma son juna tsakanin duka kowanne kiristoci da musulmi da duk kowata itini da take nan kuma na girma ne a gida inda tun da kakana alkali ne na garin da magaram mhm. wato malam kidi ban tashi ba cikin wariyar launi ko na addini saboda haka ne mm. abubuwan yake bani mamaki da abin da ya faru nake so in je bisa kan wannan hanyar dan in mm. gano da menene yawa kana kuma ta wata hanya ne akan iya bi saboda irin abubuwan nan kada su kara faruwa a gaban nan a cikin zamantakewar mu. Mm, masha Allah. Ci gaban hasken sinimar kasar Nijar bisa mace a ƙarƙashin matsin lambar matsayin mata bai ƙare ba aisha maki har yanzu akwai batun hani cewa hana mata da ake yi na shiga cikin harkar sinima to ni zan iya cewa saboda mi da ina yin shi ba a hana ni ba kuma akwai da dama yadda suke yin shi uhm, uhm, uhm. in na ɗauka kama tun daga ita wannan tantikin tamu zali su da ta fara shi ba yau ba tun kan aihe mu kawo ga sura matakiza da suke yin shi kawo ga wa'annan na baya da suke yin shi a yau duka mata ne su amina wera amina mammani silinda diyata ramatu dilla nana akawala rakiya lamin suna da dama matan wanda suke nan suna yin shi suke koyon wannan aikin kuma sukan yin shi to nakan iya cewa kuma akwai tsari da dama tunda tematikin da suke tarete sun bambanta daga wani zuwa wani mm-hmm. tunda dai shi sinima abu ne wanda ya dame ka da farko ko kuma ya damu wani a kusan ka kake iya gani sai ka ce za ka haska a kan shi to kenan kala kala kuma akwai su akwai iri da dama da dama akwai wasu wanda suka shahara gurin su gwada kamar abin da ya shahi Eh, mudubi wato na kasashen mu menene suke da mai kyau wasu kuma abin da ya dame su na su gwada hallo wanda bai da kyau kin ne mhm. ni na zaɓi wannan hanyar ta unguwa lalle wanda bai da kyau in ne saboda mafi yawanci mai kyan aka higura ni kuma a nawa gani mai kyau ba dole bane sai an gwada shi da kanshi ma iya iya gwada kanshi yana gwadin mm. kanshi mai mm. kyau in ya zo mai muni ne ba a gwada shi saboda ɓoye shi ake yi ko zawa kai gida mafi yawancin akwai abu mai muni sai a sada ra'a liki sai a ɓoye shi ba a ganin shi alhali ko idan aka gura shi za a tattauna a kai a gaya ne za a samu mushi a samu mushi mafita mhm. saboda shi ne dan shi ne na haska wancan kin mata da suke cikin matsala tunda ba kowa yake so a yi zancen ba sai a toshi mhm. sai a ce matsala gare su amma ba a ba su dama su yi magana ko ba a ba da dama wanda zai iya zauwa su kwatanta ne matsala ya za a shayo kanta sai a kiya mhm. to saboda shi ne ni na ga ya kamata a ce muni ma ya kamata a gwada shi tunda muna da shi munin a cikin rayuwar mu ta yau da kullum eh kuma mata suna da matsala da dama kenan idan ta gura ta za ta samu sauƙin zuciya mhm. kuma za ta iya gura ta akan wani tunda kamar yadda ake cewa ciwon mace na diya mace ne Um, hajiya zalika wani irin kira ne za ku yi ga mutane ko kuma in ce al'umma masu yi wa sinima wani irin kallo daban to ina ce dai sinima dai aiki ne kamar kowane aiki da ake kuma sinima ko ana aiki ba don saboda lalata ba ne ake sinima don a waye ma mutane kai ne don a gwada musu wanda yake da kyau da wanda bai da kyau sinima kamar lakwal ne in ka tsaya ka kallon sinima kai da kanka in ka duba da kyau ka ga kanka ciki au ka gyara ko ka ci gaba da lalata amma mu ba mu so a ci gaba da lalata mu fi so in an gani abun da ya sa aka ce bai kamata ba a yi haka ka gyara kuma ya mace in tana sinima in ba ta sinima in dai Allah ya ce lalata ta sa a kanta babu abun daga hana mata in kuma Allah ya ce za ta gyara kanta wallahi ko ba ta yi sinima ba ko ta yi sinima ma ta abun gama tana gyara kanta sinima ba don saboda mu bata mata ba ko ba don saboda mu bata yaran mu ba a'a don dai a jayo hankalin su ne kuma sinima yanzu muna hita da kamar yadda ake cewa muna da wasan gargajiya komi da komi muna, muna da su mm. amma akwai wayansu wurare da ko an ta da wasan gargajiyan nasarun ba su ganiya amma cikin sinima kinmu nan ne ake gani kiltir kinmu wanda za mu iya mu tai waje mu gwadi shine mu ribanmu mu gwadi a mu a can waje kasashen turai ko kasashen afirka mm. a ga mu a gani yadda muke kuma yadda muke waye ma mutane kai e kokarin da eh, ake yi bisa kan abun nan don ni shi yasa sinima in ka zage ni ni dai ba za ka hana ni ci gaba ba shi dai ne abun da nake mutane kar su dubi maganin da ake yi wanda suke so su zo cikin sinima wallahi in suna da abu su zo su yi aiki don mu kama matasa wanda suka za su tashi mu dai mun yi na mun yi retrete to yanzu wanda za su taso a zo a kama musu su ma Allah ya kai su gaba Aisha make wani irin kira ne za ku yi wa matasa wanda suke son shiga cikin fim eh, kiran da nake da farko dai ina so in kwatanta ma jama'a da cewa sinima aiki ne aiki ne saboda mi na haɗa haka saboda mafi yawanci mutane in sun ga kana yi sai su yi tsammanin kawai kamar kowa shi yake kama abu ne na kana yi dai saboda baka da aikin yi mhm, mhm, mhm. haka mutane suke gani kuma wani sukan gan shi sakarci ne amma eh, 'yan shekarun wanda suka huce mutane sun fara fahimta kuma sun fara NTDC. me abin da nake so in kwatanta mutane kan ka zo ka yi NTDC da harko da kakani zaka yi dan ka ba in ka yi ba abin da suke mafi yawanci mutane karshen suke gani ba su ganin hanya mhm. farkon sai a ga kamar balaguro da ake yawan yi a cikin shi an zo wani ya yi kaza kahin a kanan akwai aiki da aka yi mhm. saboda sai ka rubuta sai ka tukwana ake zawa wallafa akwai wanda zai ɗauki tsawon shekaru uku biyar har goma goma sha kayan yake rubutawa kayan yake ya ida akwai aiki a cikin shi kenan mm-hmm. kiran da nake musamman matasa wanda don da yake so ya ba da kai bisa kan koyo formation c'est très important a bisa kan harkar sinima mm-hmm. ba dole ba ne sai ka je lakwal ko baka je lakwal ba ka kula in kana yi ka tambaya tambaya na da daɗi Ina so in yi abu kaza ta hanya ne zan bi in yi ga mutane da dama suna nan kuma musamman ma akwai formation da dama da ake yanzu yau in na ɗauka na fina-finai yanzu mhm. bisa in na ɗauka jakadancin ƙasa amurka mhm. nan da shekara wajen shida sun sa wani program wanda duk shekara suke ɗaukan matasa goma zuwa sha biyar a tsawon sati ko sati biyu su koya musu aiki har ma su ba su kamara da sauransu su je su yi fim su da kansu mm. kenan kun ga sauƙi ya zo kenan wanda yake so yana iya zuwa ya bi wannan hanya ya je ga kakani ake yi yayi mhm. kuma mata wanda suke ciki ina so in ce musu su ƙara ƙoƙari kada su saki duka wani abu da za a yi wani zagi kritik duka da sauransu su liƙe kunnensu su yi kama an zuba a bayan ƙwarya in ya shiga ya huta abu ɗaya duk inda mace za ta ta san mutuncin kanta daga ina kika huto ina zaki mhm. ina ne gidanku kenan duk inda zaki wannan mutuncin gidan naku shine kike karewa mutuncin kasar ku ne kike karewa saboda in ka huta ka tahi ƙasashen waje ka tabbata da wai ka huta daga matsayin ba kanka bane kadai mm, na ƙasa ne na ƙasa ne gaba ɗaya kake yi kuma na gidan ku ne kake yi mm-hmm, mm-hmm. don saboda haka duk wanda ta gane ta rike mutuncin kanta ta ci gaba da aikinta saboda aiki ne muke na faɗakarwa kuma mu ma hannu ne muke bada buskan ya zai a gina ƙasashen don saboda haka kenan kada ku fasa abin da kuke yi ku ci gaba da yi kuma in kun ga matsala duk inda take ku sa hannu a bisa kanta ku mhm. gwada ta saboda ya Allah idan aka yi tattamna a bisa za a samu faɗakarwa akan abin kuma za a samu inda kan zaren yake don a samu a cimma gurin abu. Haka Sai kuma dandalinmu na nishaɗi na matsokiji hira ce tsakanin mata wanda abokanan aikinmu hawa Usman da kuma Rabi mai Kano suka shirya mana. matsokiji ake ganin kin yi zugub mijin ne lahiya hmm. ke dai kawalin wai tunani ne kawai nake yi ya zan yi in gyara hatar jikina ta yi haske ta yi simul ne ma in rinka sheki ba tare da na sha wannan mayukan masu bata jiki ba hmm, ha ba kawali wannan abu mai sauki ne biyo ni ki sha labari ha ba ni kai na san da walakin goro cikin miya yadda nake ganin jikin nan naki simul huskar nan taki ta yi fes na san akwai goma karkashin kargo ba ni in sha <laughs> ai batun sayan mai mai canza fata <laughs> ya ƙaura. ba sai kin bata kudin ki ba wajen sayan wannan mayukan masu bata jiki ba mm-hmm. <laughs> na ce miki wannan lemun tsamin kaɗai in kika same shi da zumuwa kina murje huskarki kiga huskarki za ta yi sulbi da rinka sheƙi. ko kuma ki samu manja da magina ki haɗa su a wuri ɗaya kina shafa ma jikinki kina surace fatar ki zata haske he kin yi mamaki dan Allah kawale ai ba shi shikenan ba ko kin dirmin wannan kika samu kika zuba sha auduga kina shafa ma fuskar ki ko kuma ki haɗa sukari da man kaɗe ko da man hilba ki murshe jikinki mamakin naki sai yayi yawa kawalin gamki a wannan ranar sai mai gida ya baki wuta ha ba kawale da ku ke ma kin ci tukunci ina jiran na <laughs> kake wance da ni kake bance da ni kake damu <laughs> to na shi <laughs> matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji To masu saurare da wannan shirin na ke shi za mu naɗe tabarmanmu na filin mata mun kasance da jarumar fim da na wasannin bandariya zalika sulai da mai tsare-tsaren fim aisha maki wa'anda muka tattauna da su akan ci gaban wakiltar mata cikin sinimar Nijar ci gaban da yanzu ne ma ya fara tunda adadin tutar masana akan sinema yanzu ne yake shirin tashi. Filin mata da ni rake arimi na gabatar muku da shi a kan na'urori muna tare da tambiyano Abdulkader baki mun gode sosai da amsa kiran da kuka yi muna. Filin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.